Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba. Wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A wannan makon muna ɗauke da labarin wani ɗan asalin jamhuriyar Nishar mazaunin yankin kudu maso gabasin Najeriya wanne yake fafutukar neman abin rufin asiri har ma da taimakawa dangi. Saɓanin yadda a baya mafi yawancin waɗanda suka tsinci kansu cikin halin tawaya suka fi ganewa su rungumi bara a matsayin sana'a. Sai sana'a za ka yi ta dokoya take ya fi a cikin bara za ka yi. da ni abin da ga yanzu kashi zan maka bara gaskiya ba zan yi abu tunda duka abin da ya sami duka ba bai kai da shekara biyu ba yanzu kace in koma ne bakin traffic ko yana bin wani mai bara gaskiya ka ta ba zan yi wannan ba to amma kafin nan bari mu nufi jami'ar Abdulmumuni ta birnin Yamai inda wani ɗalibin da aka yanke wa hannu tun a lokacin da yake aji na uku a matakin firamare ke kokarin ganin ya cimma gurinsa na rayuwa sa'idu umaru na mata wanda ya haɗa wasan taekwondo da karatun kimiyyar noma a rubuce da yadda ya kamata a yi abin a aikace na fatan ganin al'ummar nijar ta yi alfahari da shi watan wata rana a fannin da kusan ana iya cewa ya addabi ƙasashen yankin sahel wato maganar samar da wadatar abinci kamar yadda za a ji ƙarin bayani a ci gaban hirar da muka gutsuro muku a shirin da ya gabata. Ina karatu ne, ina jami'a, ina sport In za ta kai wani bisi ya zo daidai da kamar lokacin da nake zuwa training da lokacin zuwa jami'a yanzu daidai da lokaci guda wani bidiyar sai na yi zaɓe guda in bar jami'a in ta yi wurin wancan training da ta kai akan matsalar kuɗin mota ban iya ta yi jami'a in dawo a lokaci in shiga takasi kuma in za wurin training wurin jere da juna ma na taɓa farda ɗin shekara biyu ta karatu na tsaira a dai ina da wancan guri ina tsammani in samu mai dai shi isa kamar in zo li hawayen su kamar masu da kasa masu bada su gani to wannan abu da abban kai na shi yasa ni ƙara da dan dakule karatu na tunda yanzu mun kai balaguro na ta yi defender da yan drapo in Nigeria ana nan jami'a ana examen ke kenan kai litter yanzu examen an kai da na zo sai a dace bi dole sai na defender har su bi na abin mai shekara amma da yake bai ta gaban zaba kamar an samu mai A kan harkar taekwondo nan yaya abin ya samo asali A eh, magana da macin ta mini take ce min kamar sai bara yanzu to ina da nakasa ba abin da zan iya yi bayan bara ɗin to da ni gani wannan abun na kasasu suna yin taekwondo ni gani da laraba wannan sama rijisu su su maroko su waye akwai lokacin da ni kadai na duka duka Niger guri na almost in sauran mutane suka suka fahimta kenan ko ba dole ni ni nasara ba in mutane suka fara zakkowa nasara in Allah ne da za ta zakkowa kuma da Allah sa ni na ci ni na ci har ta kai mun kai mu goma sha biyar cikin kasashe Africa gaba ɗaya Nijar ta zo na harin na harkan taekwondo na kasasu da gudanar Africa sai dai tallafi ne kamar da a ce za a samu tallafi da abin zai kai hakan ga Allah ya Me yiwa kana da niyyar bude wata makaranta haka eh, da eh, horar da nakasassu ina da gurin na wanda zan bude kamar na nakasassu amma wanda ke doka min hankali na fannin noma tunda shi nakasa iri iri ce shi taekwondo ba duka na zai iya harkar taekwondo ba tunda adadin akwai adadin na kasa amma shi fannin noma da kiyo duk da mutum yake duk komai ƙarfin na kasa shi shine ina da gurin shi ma wannan na in bude kama kungiya ko ko association wadda wanda ba su da aikin yanzu in zo in koya musu da ake noma da kiyo kenan wanda za a samu hili wanda za a zo ana noma ma ana koya ma nakasassu yanda za su noma ne za su kiyo kenan dai zai gurgurdo abin an koya mutum ko cikin gidan shi mutum ya ta koko gidan su mutum na iya dan fara noman shi kadan ne koko kiyo irin wannan nashi kadan ne in na kaji ne in na bisa shi daga Niger za mu sauka garin Enugu da ke yankin kudu maso gabasin Najeriya inda wani dan asalin jamhuriyar Niger ya dukufa da yunkurin neman abin karewa kansa mutunci bayan da ya rasa wani sashe na jikinsa a bara a sanadiyar fama da wata cuta bakon shirin Adamu Haruna na alfahari da yadda ya miƙe da harkokin kasuwanci a wani lokacin da aka yi hasashen sabuwar rayuwar da ya tsinci kansa ciki na iya jefa shi a halin mutuwar zuciya. Kamar yadda aka saba gani a zamanin duhun kai a wajen waɗanda suka faɗa halin na ƙasa. A tantaunawarsa da wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorekwe, matashi Adamu ya fara da yin bayani game da abubuwan da suka faru da shi. kawai na yi rauni ne kaɗan kamar na yi wani abu ya kamar ya taɓa na hannu ne kaɗan ya mun ɗan rauni haka abin ba wai ko ya ji ni ko haka ba kawai shi ne wannan farkon abin da ciwon da ya kawai da san gani daga wannan a hankali bayan wannan sai kansa ya shiga cikin bayan da kansa kin ya shiga kwana biyu kwana uku hudu duka ya wurin ya lalata da yake ba zai sake wani amfani a lokacin da jijiyoyi ne irin kamar ya riga ya taɓa jijiyoyi har kenan ba magana wani ake sake yi inda ta ya kai guda hudu da ya tsinyi na kenan bakin ya taba wannan kamanta kuma shi kenan daina aiki daga lokaci sannan ka kammala cewa ya kamata a je asibiti a yi maganin abun kenan eh da farko na yi akulus na fara zuwa maganin ba zai riga tunda abin ya riga shiga da yawa na farko ko da an ci za a wanke shi ko kuma hannun ba zai iya ba wani amfani da zai to na sake dawo haka na ce kai a lokacin ban yadda da wannan na farko ba na ce kai ba da sai na sake dawowa ba na da na sake din kamar wata hudu na sake dawowa gida to na bayan na sake gida na dawo a cikin wata hudun wannan kuma abin ya sake damuna da yawa ina fitar da ruwa tun lokacin da ya fara ruwan har aka yanke kusan shekara ɗaya da wani abu bidan na wani ruwan ba lokacin da farko an ci zamu za a yanke mishi da farko kenan bin yadda ba na sake dawowa kuma da na koma aka yanke hannu a lokacin bara kenan aka yanke eh, hannu bara bara to kuma daga wannan lokacin zuwa yanzu wace sana'a kake yi eh yanzu ya tun da ya shafi sanadin da kina sai daga kawai ne kawai solution haka dai yi nan da kawai cikin Chicago gode fafi ai kawai ga dai kawai wani drink ne ko biski indomie haka irin kayan wanki haka da su da haka kawai mutum ki sayarwa to yanzu ya kake ganin ka da jama'a a nan gaskiya ba canza ba inda nake da su da'in ya zama kuma halala kan gini to ni gaskiya ban ga wannan bambancin ba yanzu yanzu wace kira kake ga hukumomi akan halin da ka tsinci kanka da ciki ko wasu masu fama da nakasa wani zai ga kamar tun da riga shiga ta harka irin wannan ba zai iya zuwa sana'a da ba zai tana kawai ba bakin trafi ne tsaya kuma ya bara kenan duk kuma abu abincin suke tana da wahala al'amari na farko wani zuciya shama kuma yana nan da kamar kashe zuciya ne ban wani kawai ya manta zuciya da kawai tun da ya san ya fita za a bashi zai yi rayuwa da irin wannan abubuwan kenan kuma nan ba abun yi bane sai kawai lokaci ce kashe zuciyan ka zai ka zauna sai an baka kona abu ba haka bane sai dai sana'an za ka yi ta da koya take ya fi a ce kawai bara za ka yi da ni abin da ganin yanzu kace zan maka bara gaskiya ba zan iya ba to yanzu kace in koma ne bakin traffic ko yana bin wani bara gaskiya ka gaskiya ba zan iya wannan ba na yi sana'a da rawan da yake tana da yawa ga tun da na je na zama lugu ka kusan shekara na sana'a a marin wannan ta leburanci na yi ta ban da wannan kana da wani buri ah, ne ya buri na san bakin shi <laughs> buri daga arewa zan yana da yawa kai dai baka nema a hannun wani ba kana sana'a ka ne ka samu ka aiki nan ba wani gurin da ya fi wannan To, masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Umaru na mata Sa'idu, zakaran wasan taekwondo, kuma ɗalibi a tsangayar kimiyyar noma da kiwo a jami'ar Abdulmumuni ta birnin Yamai, da Adamu Haruna ɗan nishar mazaunin garin Inugun Najeriya, da wakilin muryar Amurka Alphonsus Okurukwe, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ke ce da ku sai an jima. solo